وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واتقى أثره إلى يوم الدين بارك منا godiya ga Allah da ya sake tsara mu a wannan masallaci mai albarka wannan dare na laraba daren da ya daidai da ko dai zama daren biyu ko daren ɗaya ga watan zulqa'ada hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da yau ashirin da biyu ne ko ashirin da biyu ga watan jun miladiyya dubu biyu da ashirin wannan shi ne darasi na ɗari biyu da sittin da hudu cikin wannan littafi mai albarka ya salihin wallafar al'imam abu zakariya ya shiga ibn sharaf an nawawi rahimahullahu ta'ala za mu tashi babi na ɗari biyu da sittin da bakwai babu taharimu sabbil amwati bi ghairi haqqin aw maslahati shar'iyyati babun babin taharimu yawancin sabbin amwati ragin matattu bin rairin haƙƙin ba tare da wani haƙƙi na zagi ba أو مصلحة شرعية كوبا تعد مصلحة شرعية a nan babi da mun tafiya bayani yana nufin al'amwat matattu a nan ya'ani al'amwat bilal musulmina waɗanda suka rasu musulman bai halatta a zage ba amma kafir amma kafiri idan ya mutu fala hurmata lahu kafiri za ba shi da wata alfarma musulmi kai kake da wani hular kariya da wani daraja da wani alfarma wanda in ka mutu haramun ne a zage ka amma kafiri ba shi da wannan alfarma illa idan kana fitar bihi izakun للأحياء من أقاربه falaye sai in ya zama wannan mamace arnan zaginsa akwai cutar da wani danginsa musamman in dangin musulmi to bai halatta a zaki mamacin badan kada a cutar da ko ɗan uwansa da yake musulmi misali kamar cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai wani mai suna ikirima ba ikrima almajirin abdullahi dan abbas ba akwai ikirima dan abu jahil dan abu la'ab kai to wannan ikrima dan abu la'ab da ‘yan musulunta sai wasu cikin sabon sun gaji suka karanta tabbat da addinin hajji don su bakanta mishi babanka na wuta sannan ya fi wa sahabbai magana ku daina haka tun da ya musulunta yadda ya kai ga matsayin musulunci ba zai ji daɗi kuma ana taɓa uban ba ka dubi annabi sallallahu alaihi wa sallam mahaifiyar shi amina a ta rasu ya san ba a kan musulunci ba ya je roƙa masa gafara sai da Allah ya mishi birkin ce ka kaga duk yadda yake ga kafirin tsoka da ga tsoka ne ba za ka iya cire wani abu daga jikinsa da zai ji baya son shi ba dole zai so shi a matsayin shi na mahaifi ko matsayin shi na ɗan uwa ko matsayin shi na wani abu to ko da mahaifin kafiri ne ya rasu a zuwa ce baban kama ba har ne bari. Allah tsine mu wannan arnin to kaga wannan mutumin zai cutu a yi hukubanci ake wannan rantsuwan to wani ba mai karfin imani ba zai ka ga abin nan da ka wanda arni ne ya mutu sai zama shine masa da zaginsa da cin mutuncinsa zai cutar da wani cikin danginsa wanda wannan cikin dangin musulmi ne to zai samu alfarman kada a zage shi ne don wannan tsada shi ko dangin shi da yake musulmi sai zama an taƙaita barna ne don kada a mishi illa guda biyu kaga abu a sai na alirabiyar babu anhu mahaifinsa abu talib ya rasu ba musulmi ba ne yanzu ya samun zala ce ya rasu da mahaifina ya rasu annabi bai ce ku tasu mu je mu yi jana'iza ba don ba musulmi ba ne annabi ya ce ka tashi ka je ka haka mishi rami ka je ka mishi da kafa ne sai ka je ka binne shi ka gama ka zo ka gaya mu sai dai shi ka kada nan ke zaki uban ko ya tsine mishi ko wani abu ya ce gane yadda za ka yi kaga kenan ashe ko da mutum ya rasu ba musulmi ba to ba a ganiyarsa musamman in ya zanto cikin ɗan uwansa ko ‘ya'yansa akwai musulmi wanda zagin zai iya cutar da su to sai a ɗan ɗaga ƙafa musamman duba da yadda annabi ya yi a kan lamarin abu lahab haka a wannan kai wannan abu zahir shi ma akwai ɗari wanda ya musulunta da in an zo ana zagin uban annabi ya kira ta kudena ba zai ji daɗi kuna taɓa ubangiji haka ba ba zai ji daɗi kuna cinin uban haka ba don haka musulmi yana da wannan alfarma kada a zaga kafiri ba shi da alfarma amma in ya zama yana da ɗa ko ɗan uwa ko wasu waɗanda ke musulmai to ba za a rage su ba don kada ya zama an cutar da wanda musulmi ne kaga cutar da ɗan uwanka musulmi kuma haramun ce to shi ne ke cewa in ya zama akwai ƴaƴan tsirayi ba za a abin nan ba sannan zaki da za a yi masa ko shi aiki in akwai bukatan haka kadan kafir ya rabu shi kenan mu mai da zaki wani lazimi sai ya abin da za a zaga musamman ya yi takura wa addinin musulunci da musulmai ya yi mutuwar banza to za a yi ta ambaton haka ne dai an bayan yi su izina a ce gawa ne ya yi wa addini addini da ya tashi nuna mishi abin da yake ba daidai ba ne ga yadda ya mutu da sauransu da a idan nuna wa duniyar sharrinsa yake cewa ya imamun nau'i ya ce to haramun ne zagin matattu ba tare da sun yi wani haƙƙin zagi ba kenan yana nufin akwai haƙƙin da yake kaiwa a zagi matacce kenan shi ne ibn Usaimi ya ce kamar kafirin da ya kai matuka wajen cutar da musulunci ya takura wa addinin musulunci da musulmai to wannan iya mutu ya halatta a zage shi da ya ce game da haƙƙin in bi haƙƙin fa kenan ya halatta ya takura wa addini to za a zage tare da ambaton shi da munanan ɗabi'unsa alƙur'ani ya rika ambato mana bayanan sufura auna wannan alkur'anin a zamanin annabi ake magana amma ta yaushe fir'auna ya rabu da daɗewa amma ƙur'an yana ka bayanin yana nuna yadda allah shi ne mishi da الله نكال الآخرة ula. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فقال يا التي تموت الله أمته لا بارك أقول لها لفتارا يكيف تارا سيد الله يا أمته kuma yau baka daina karantawa ba amma kuma tuntuni ya mutu to wanda ɓarnan shekai ɓarna za a mata inna tsaruna kana min kaumin musa fa ba a alaihim tuntuni ya mutu amma Allah ke ba annabi labarin a cikin ƙur'ani to mutumin da yau addini farha to ko ya mutu za a ambace shi a rika ambato farnan da nufin ɗan baya kar su ɗau hanya irin nashi su wa'azantu ran mutanen kirki duk wani wanda yake da nufin cutar da addini iya ya ji misalin wancan to shi ma shiga taitayinsa kenan na ka in akwai wannan za a yi sannan musulmi da ya mutu shi ma haramun ne a zage shi bayan ya mutu shi ma amma in akwai haƙƙi ko wata maslaha ta shari'a shi ma za a ambace shi kuma a ambace irin abin da yake yi ibn musulmi ya ce kan mutumin da musulmi ne da sunan malami ya yada bid'a ya ta barna ya yada shirri cikin al'umma ya mutu a kan tafarkin to a raka ambaton shi ana ambaton guban da ya bunƙasa a duniya dan an yi shuru dan ba za su kanan hadisin malami na yawan addinin hidima sai su ɗauki hanyar da ya bi sai su fi ashe kuma ƙasa ne wuta za a ji to a ambata wa tambaya baya hanyar da wannan ya fi ba mummunan hanya ne yanzu irin aƙidan kawariganci boko haram in ya daɗe ya daɗe ya daɗe da in ba ana gaya wa ɗan baya ga yadda aƙidan ta taso ba ga wanda ya asafa tafiya ga yadda ya mutuwa nan da su da wannan tafiyan jarubai ne masu ƙoƙarin sai da addinin Allah ta ɗauka a shi Muhammad Yusuf babban malami ne kwarzo wanda yawa addini a shi nuna addini ne to kaga tun za a ambace da irin barnan da yi wa addini don yan bakar su ɗauka wani mutumin kirki ne da za a kira tafiyar da cewa jama'a su a halin suna ne da'awati wani jihar kaga ne da'awati wata ta'addanci ne babu wani da'awa nan jihadi ko abin na nan to mutumin da ya yasa barna ga mugun aƙida to dole a bayyana wa 'yan baya don kar a rasa ganin tafarkin da ya tafi a kai tafarki ne mai kyau ba akwai da waɗannan da yawa لذلك سيد قطب sun daɗe da rasuwa amma da karanta irin aƙidun su tsaye kutub za ka farnan da suka yada ba ƙarami ba ne sun yada barna da yawa tsaye kutub ya zo ya kai sallan juma'a baya yi sashi hukumu a littattafan shi akwai inda ya zo yana nuna kafircin na na hadisa to wani kawai ma na na bin ba sai da bin ba da yadda sai hukumu nan ba musulmi ba ne saboda farnan da sai hukumu ya da ya yawan ya bayyana ƙofofi da zo da waɗannan aƙidun su aƙidan boko haram a duk wannan aƙida na ta'addanci yau da ake fama da yi a duniya ƙoƙarin su sayi kutub ne da tsohon sanin banna abdullahi wadudu shi ya fara kawo a cikin dama shi amma ya rika karantar da akidun ne ga ɗaliban shi a gaba da gaba bai fita yi abun a bayyane ba a koyi su fanyi kudu su ne almajiran da su suka fito da littattafan sai suka wasa a gidan da gwagwarmaya a duniya harakar ba kashe shi amma kana karanta littattafan wasu malaman sai da an zo bayanin sai kursa ce shahid shahidi na sanin wannan sayin kudu to kaga wani sai har tsayin kutub ɗin nan wani shahidi ne to bari ya yi ƙoƙari gwagwarmaya irin na zai kutub to kaga sai zai fata hanyu da ya zuwa yana sallar juma'a ya ce dukkanin masallatai duniya kaf ma'abidin jahiliya wuraren bauta ne na magudanci da jahiliya da ta ce kowa ya kafarta ka sayin kuma biyar fara akwai littafinsa cikin zilalar ƙur'an tafsirin ƙur'ani ne mujalladi hudu a cikin tafsirin akwai magana sai da wani malami littafi mujalladi ɗaya kurakure zalla da aka fitar cikin littafin mai zilalar ƙur'an yadda gabanin musulman duniya sun kafarta sun yarinta tun masallatai da yake duniya wuraren bauta ne na jahiliya da haka bai halatta ka je ka bi sabutai kafirai sallah ba na jam'i ko na juma da ka ba zuwa jam'i ba zuwa juma a gida yake yi wani ya mutu sai kudu dama kudu biyu ne da sauran sun kakkaranta ake jin sai ga ce ta farjin da ta kai ba mai kyau ba ne to yanzu waɗannan sun mutu in an zama ambace ta ta a ya mutu kana ambata dole dole ta bata. Yan addini ya da komai muhimmancin ba a bayyana ba to za su ɗauki littattafan shi su ce za su yi gwagwarmaya irin nashi sai su bata yanzu ake don boko haram ko a yanki ne ka tafan su sanya kotun ne ba. Izinani kuwa, abun su a kasuwanni ma'adin tsare littattafan shiyakun su a kasuwanni littattafan su hannun banna duk ga suna a kasuwanni a cikin alfamar ne ke karanta ya zauna a kan aƙida ba kowa za ka buga littattafan nan a duniya ana fesa su in ya haune akwai su to haka nan zai ɗibi a kejun sai wasa ta su ya haifar da ta ta'addanci to kaga shi dole a yi kafin kaɗowa ana nuna ka mugun akida ka za ka inda ya fito ka ta'addancin mai shi ko da ya mutu yin hakan shi ne alhairi don in ba a yi hakan ba to gaba kuma zai ci fara kenan a kan baya to shi ne ke tawaguwa wannan babin abin da yake tattauna ne ne a tahaziru razanarwa da jan kunne minal yakati zaɗi fili dangane da kwaikwayon shi fi bid'ati a bidi'an sawa to abin da yake nufi in akwai haƙƙin a zaga an in akwai maslaha ta shari'a za a zaɓi mamacin shi ne kamar mai a ranar da al'umma kada su kwaikwayi bidiyan da wane ya yada wa fiskihi da irin fasikancinsa to bari a bayyana ɓarnansa karanta nuna aiki wanka ya sha kudi ya sha kudi wasu masu addini har sun rudu da shi da suka gare shi suka fara kaza suka fara kaza sai da Allah bayani wannan fa mutumin banza na sun fara inda kula su haske da karuna ai mai rabo ne ai karuna ai kaza ne kada Allah ya bayani to kaga ashe mutumin da yake da wata mummunan bid'a da yake yada ta wa al'umma ko wani fasikanci da yake yada al'umma in ya mutu musamman in irin bidiyansa da fasikanci shi ke bayyana wa duniya ba a koye ne to dole ba a rika fitowa ana bayyana wa al'umma Dan a hankali za su rika bin tafarkinsa tun suna ta ba kaza ba ba ka za ba to abun har zai zai bayyana gaba daya duk wani mummunan aƙida farkon ba a bayyana mummunan al'amarin sai an daɗe ana yi lokacin da tsawon jawa suka bayyana ana da'awa aka barkace su kawarin jawa ne saboda suna kashe mutum suka tasu masa kashe mutum shan ne aka yi muni tun da ƙarshe hadisi ya ce kawarja suna kashe musulman su bar kafirai suka ci wannan sharri ne amma da ke da ya tafiya kowa gani wani ma ya shiga a kidan hawarijanci a lokacin na ya tuba ana musu karya abin da ba su yi ba a cikin sanyi, yanzu ne ba su yi ba duk wani akida da ya faru yana koya barnan shafarko a hankali a hankali yake fara fito da guba har ya zo ya bayyana gaba daya amma karon farko baya daukowa duka mataki-mataki ake biya ta zazzage a ƙasar nan a hankali a hankali ya rika tafiya har ya bunƙasa yanzu ya kai matakin da ya gaga kulle shi to haka duk wani wanda zai zo da mummunan aƙida a farkon zai rika koyewa ne zai rika koyewa to lokacin da ya zo balaga sai bayyana abu to in ba a bayyana ɗan ba hatsarin irin masu mugun akida to nan gaba za zo su fada kan irin tafiyar wancan kenan wani hawi zalika da makamancin haka wafihi a cikin wannan aya za a samu al'aya Wata wa وتعالى والأحاديث الحديثين السابقة ولن أذكر في الباب قبله أباب لذكر هم kenan mun karanta wani babi babu kakafin wannan an ɗauki ayoyin za a gara wasu ayoyi suke nuna wanda suka ci mutuncin mummunai ba tare da haƙƙi ba to hakan su mutum ya rasu ba tare da haƙƙi ba ka zage shi menene misali yanzu ka ga abin da ake magana ya halatta kaza ga in ya zo da wata mummunan bidi'a ko wata fasikanci amma dan al'amari personal issue tsakanin ku ne mutum ya mutu me maslaha na shari'a don ka zage shi babu maslaha ka ce wani yana da kirki ne wani yana da gaida mutane ne wani yana da kaza ne wani kaza shi mafaɗaci ne duk abin da za ka wannan personal issue ne da ke kimun tsakanin kuɗi a cikin gida babu wata maslaha ta addini ba ka da rigima da shi ta addini to ina maslahan zagin yi a nan ba tun da ya rasu sai ka yi hakuri ka ɗauke kai وعن عائشة رضي الله عنها an karɓo hadisi daga ummuna aisha allah ya ƙara mata yadda ƙalatta ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon allah ya la ta subbul amwata kada ku zaki matattu fa inna mun domin su قد أفضوا إلى ما قدموا حقيقة sun zartu da abin da suka gabata duk mutumin da ya rasu kai ne yau kana duniya ko da za a kwanci a wurin ka ne amma shi a lahira yake ko ba ku binne shi ba ku bar shi haka a lahira da yake kai ne a duniya shi a lahira to dan ka zage shi ya riga fa ya zartu ga abin da ya je wurin Allah da shi abin da yake nufi in mutum ya rasu duk wani nahiyoyi da tare aiki su kai gare yanzu sun yanke izama ta insan yan kwaba an ku amalu 'yan mutum ya rasu duk aiki ya yanke don ka tsine mishi ba za ka ke daukan tsino a kai ba ba yin da za ka yi sallah ka ce sallah jami'i daidai ba daidai an yanke to dan ka ne mishi sai ruwan daidai ba daidai ba yadda aikin alkhairi shi ya yanke ba daidai ba to zaki da tsinuwa da za ka mishi ba an yanke ashe dan kayi ka ba ta fatan bayan ka dan kayi ka samu zunubai ne kawai dan ɗan ka zagi mutum bai rama ba an ce ka zagi kanka in ya rama ba shi kenan to wannan kuma haka ba shi da bai rama ba ka ɗi ba kanka da wuri da haka ya riga ya tafi in ka ga abu da zai kai gare shi abu uku ne kawai ah, da yake cewa zama lantan tsalla an da wadannan suna sana'atun jariya sai aiki mai gudana a wani ilimin yun tafafu biyu ko ilimi da bari ana amfanuwa da shi a wadannan salihin ya tuno ko da na gari da zai mishi addu'a amma ce ko in karaje shi zai ne idan karaje shi zai ne da iya abin da zai da waɗannan abubuwa na alkhairi ɗin kawai dai kai kafin ka mutu karka ka yadda ka doge a kan wasu ayyuka na sabon Allah har ka yi training na wasu ya zama ka tafi amma suna yin wannan barnan da sabi da kai ka mutu da hazard yanzu ya hasar naka ne suke kokarin yi to babban ya zama kamar tsara daga in mutum ya rasu a yi haƙuri dangane da abin da ya shafi bakinsa da kiyaye harshe don wani zagin ma da za ka yi ba ka sani ba ka zo kana zagi wani ma gulma ne abin ya zama karya yanzu a yadda muka yi babin gulma wani abin da za ka faɗa fa kan wani da ya rasu da yana ra'a gaban shi ba ka iya faɗa sai bayan rashin misali to da ya rasu sai ka zo kana cin naman shi gulmar rayayye ma yaya ka kare balle gulman matacce don gulman rayayye mun karanta da kai gulman shiga ka ɗauki naman mutum ɗanye ba a dafa ba a soya ba ka ci ba za ka iya ba kuma naman mutum ba mushe mushe ka ɗauki mutum ne da ya mutu mushe ba a binne ba ka yanki naman ba suya ba gani ba ba ka ci a haka ko an nama ba za ka iya ba ka ci a haka yadda kake kyamun ba za ka iya ɗaukar gulman rayayye to gulman matacce kuma da mai za ku kwatanta muni a gabar nan yayi yawan kenan da haka wanda ya rasu don musulmi ne tsakanin karshe addu'a da Allah ya ci shi wani abu tsakanin karshe in zai yi ka yi haƙuri ka yafe shi ya fi sai babi na ɗari biyu da sittin da takwas ya ce babin nahi ke za. babin hani game da cutarwa kafin ya ce cutarwa cutarwa ne wannan kuma an gura kofa ko ina duk wani abin da ya shafi cutar da dan uwanka musulmi to haramun ne karka yi shi Alam ɗahu ala Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wallazina yuzunan mu'minina kuma waɗanda suke cutar da mu'minai mata, wal mu'minati da muminai mata da ghairi maktasabu ba tare da wani aiki da suka tattala wanda suka cancanci a cutar da su a kai ba faɗaɗe ta malu hakika sun ɗauki nauyin zunubin ƙazafi wa isman mubina da zunubi mabayyaniya wata ta bayyana a fili kenan duk mutumin da bai yi abu ba sai kaje kana yada cewa ya yi kaza domin wannan cutarwa ne yan kana zaune lafiya a zo a ce ana yaɗa kayan kaza ko baka yi wannan abun zai hana ka bacci to kaga abin da zai hana ka baccin nan wani ne wanda ya yaɗa abin da ya hana ka wannan barcin cutar da kai to duk mutumin da ya yaɗa wani abu na cutarwa akan wani mumini ko wata mumina ba tare da sun yi abin da yake cutar da su a kai ba ya ya yi dakon ƙarfafi dakon ƙarfafin nan yana ga yaɗa a duniya ba a bishi komai ba a lahira ya tabbatar akwai ƙarfafi a gaban allah to gulamin ƙarfafin allah sai mala'iku za su yi za ka yi ɗaukar ta a za ka iya ba وإثما مبينا sannan suna ɗauke da manya-manyan zunubai mabayyaniya don su yada al'amarin da ya shafi cutarwa. Shi cutarwa ɗin na ibn Usami yake cewa ya shafi cutarwa na harshe akwai cutarwa na hannu akwai kuma cutarwa na ganganci cutarwa na harshe zaki ka yi gulmai annamimanci duk wannan cutarwa ne zaki a shari'a da sauransu cutarwa na abin da ya shafi hannu kadace ni ba tare da ya maka komai ba ka ɗauki abinsa ba tare da saninsa ba ko kuma da saninsa a matsayin cin ƙarfi matakiri ya je ya haura ta kasan kayan sata ya haura saman ɗaki ya fashe duk da shiga ya sata kaga wannan cutarwa na hannu zai sata takalminsa na son ɗaki ya je gidansa ya ɗauke kaza abinda ba na shi bai ɗauka ko kuma da tsananta ne zai yi amma don cin ƙarfi kamar ta'addancin yawanna 'yan daba 'yan fashi kuna zuwa a mota tare kwace kowa ya kawo ko bayan da ka iya dole ka bayan ko kuma faɗo maka gida a ce ka kawo kaza kuma dole ka kawo kaga wannan tinkashi ke da me ka karba da hannu to kaga wannan cutarwa ne shi ma ka tattare azaban da Allah madaukakin sarki zai maka kai tanadin haduwa da shi wannan shi ma cutarwa ne amma sai sai da raini ba ta sabo cutarwa in ba fi abin da ya kamata a cutar da su da waɗannan abubuwan ba amma in sun yi rabuwa aka cutar da su yanzu misali wanda ya karafi a mishi bulala tamanin bulala tamanin ba cutarwa ba cutarwa ne amma me ya yi abun a cutar da haka za a yi wannan ko hadisin da muka karanta babin da ya gabata a satin baya wanda ya iya a mishi haddi kaza ai ya abu na cutar gudanar cutarwa ne amma shi ya kaga nashi bai ba da gani ba ta sabuwa shi ya yi abinda za a ci na alama daidai ne kamar yin da annabi man wajattumu ya mana amala qawmi nur wanda kuka same shi yana aiki irin aikin mutanen annabi annabi ya ce faƙatun fa'il wal mafkul wanda ake yin luwaɗin da shi ku kashe shi me yin ma ku kashe dukan su duke a kashe haka annabi ya ce ba wanda za a bari kenan a ciki in malamai sun yi saɓani ai a kan yaya nau'in kisan za a yi shekul islami kuma taimiyya ya kama gangarin malamai ya ce duk sahabbai gaba ɗaya sun yi ittifaki in an kama mai luwaɗi da wanda ake luwaɗin da shi a kashe ba su yi sabani ba wanda yake aikin ko zai yake kiran shi luwaɗi ɗin kuma ibn sami yake kuskure ne ba daidai ba ne. sai dai a kira shi aikin mutanen annabi Lutu. Lutu ɗin sunan annabi ne, to kuma a kira albasha kuma da sunan annabi a cin Lutu ƙulluwa bai kaga cin mutuncin annabi ne. Da haka a ƙur'ani kan ku taimi ba inda Allah ya kira aikin da sunan shi rudu ko duwata. Sai zai kira shi Amadu amurka ƙaunin Aikin mutanen annabi rudu, amma ba a kira shi da rudu ba. to yadda ka kira shi da lutu ka mutuncin annabi ne dan alfasha ne bai dace da wannan ba to na kama shi na irin wannan aiki sahabbai tun sun yi ittifaƙin a kashe su ka sai dai yaya kisan yake wasu ka ce jifa za a yi kamar yadda ake jifan mazinaci wasu ka ce za a domi a garin abu ne ya fi zama tsada sai a hau da shi kan abu za a domi karfo karafunan yankinan hatar a duba wanne ya fi zama sama an ga wani abin da ya fi tashi sama to abin za a je da shi sama don an je da shi sama sai a sako shi daka. za ku rike kafafun shi kanki da hannayen suna lero ta ƙasa duk ku sako shi ya fada da kai yana faduwa kuma to sai ku fara ke bayan shi ya zuce za ku da zuwa zuwa ana sake shi ana bin shi da duwatsu wai an kwatanta yadda Allah ya mutanen annabi rusuli ai sun kalla a azabtar da su iska ne da ya zo sai ibo su da ya sama sama sama da su sai fara sako su sai da ruwan na faran ƙasa tana bi to kuma haka za ku yi muni ku sako su ku fara bin su da su kun yadda Allah ne wasu malamai sun ce a yaka wasu suka ce a tattalin su a kunna musu wuta a kona su kurmusu wato dai aikin ne ya yi munin da a duka abubuwan da aka ce a yi babu gara babu gara kawai na za na kunan da na sha ɗanɗan da ƙafafun da annabi ya ce Allah hana azabtarwa da wuta. Ba mai azabtarwa da wuta sai Allah. Wani annabi yana zaune shi ya shirkin shi. Sai ɗauko a shana sai kunna sai sa kan a shi Allah ya saukar da mala'ikan tuni wace ka ya wace ka yi azaba da irin azaba ta to haka ba mai azabtarwa da wuta sai Allah sai ina a rarrabiyar Allah anhu lokacin da waɗanda suka fara bayyana a kiran shi an ci da cewa shi Allah ne suka bayyana ya sa kona su suka ce mutum ku shiga wuta wani Allah ta yi ce ka shiga wuta ya ce ka shiga mutum ne suka fara shiga ya kona riguna ban baya kare da ya dawo yadda aka yi ne sabon abdi wani ka ya kaya annabi ya hana yadda mu sha biyu san sai na ne to na bin sani ba ma ne mai tuba ya yi sigofari to ba da sanin ne kare za a ca ɗan ɗaga kafa ban da kuna amma rana a sabon da ke ba mai sauki wanda kama na irin wannan aiki ba irin azabar shi to kaga yanzu ana yi ana madugu wannan shi madugu ba a samu hadisai ko alu da suka yi magana kan maliku ba saboda ita alfashin ba bin ake wani tsaro kuma sha alfashin ma bidi'a ne ba a san shi zamanin annaban ba kaf zamanin ba san shi ba sai daga baya kuma ta samu matigo to me haddin wacce an kama suna matigo gaskiya an ɗauke su ɗaya da ruwaɗin kai me yasa na ruwaɗi ya yi muni ya fi na masu dace sabida ya ke ƙashin zuciyarsa abin da ba a gina ɗan adam a kan sha'awarsa ba ya sa kansa sha'awa to ya kama da yadda namiji bai kamata ya sha'awar ɗan uwansa namiji ba me ya kamata mace a ce tana sha'awar yan uwarta mace alamarin a yi muni wata rana ya ɗayinta da tare ta samu wata suke masu gutare wasu na yin da namiji sai ta kashe ta ci amananta to kaga wannan abun suka rasa da ɗaya kama da ta an zuba ta ce to ne wanda yake aikin namiji da ɗaya namiji za a yi kaza mai malikun ma haka ne aiki Sunan da kawai za a haɗa wannan aikin mutane a nan babu wani bambanci da yin za a kun hannu ya zama yanzu dukkanin da ka shafa kungiyar nan namiji yana neman namiji in ka zo har da kuro har da wasa har da kuro kaga kuma suna da rajista a gwamnatance har suna da tsarin da suke gane kansu mai aikin luwaɗe in ya ga ɗan kwan shi gane ta ga tarkuwarta ta gane ya zama alfasha ana bayyana shi alaniyatin cikin al'ummar musulmai ba a ɗaukan matakan komai ba a yin komai a kan da ya sa Allah ba zai mu da abubuwa iri-iri ba. Kuma Allah dora mana can muka dawo ne. sai kan mu yana addu'a Allahumma la ta'khudna bima su subha'u minna wawayen mu sun yi abu ya Allah kada kama mu da laifin abin da su suka yi to a takaice dai yanzu kaga wanda aka kama a aikin mutanen annabi Nuhu aka ce a kashe shi yanzu kisa ɗin cutar ne amma fa bai markasa ba shi ya yi abin da za a cutar amma in mutum bai yi abin da ya kamata a cutar da shi aka cutar da shi to wanda ya cutar da shi yana da zunubin karbashi وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن فرقودك عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما Allah ya ƙara musu yadda ƙara yadda ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ce al-muslim cikakken musulmi man sahim shi ne wanda tun musulman duniya sun kubuta birnin tsanihi daga harshensa waye tsaye da hannunsa abin da yake nufi da almusulun cikakken musulmi ba ana nufin wannan ne kadai musulmi ba ba a'a kowa musulmi ne in dai mutum ya miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki al-islam huwa al-islam lillahi duk wanda ya miƙa wuya ya ma ya yi ma addinin Allah musulmi ne amma ai wani ya ci wani musulmi kenan wanda ke amsa sunan musulmi da gaskiya wanda bai sanyi ta warai ma'addini ba shi ne man musulmi na wanda duk musulmai gaba ɗaya sun samu zaman lafiya da amintuwa min lisanihi daga harshensa kenan baya cutar da su da harshensa ba zai zauna na gulmansu ko yana annabimancinsu ko yana zagin su ko yana musu abinci ko faɗa musu maganganun da bai dace ba baya wannan harshenta musulmai duk sun zauna lafiya kan harshen ba wanda zai ce wanda ya taɓa gulmana wanda ya taɓa annabi manci wannan mai fuska biyu ne a kaina wannan ya ce ka za a kaina ko ya zage ni ko ya nun alfa ko ya nun alsha ko ya kaza shi dai harshen sa ɗan uwansa musulmi taɓa samun matsala da harshen sa ba. Tun da kaga harshe shi ne farkon abin da zai girma nesa ta kifar da mutane a cikin wuta ranar kiyama hadisin mu'azu dan jabal da yake cewa inna la mu'akhaduna bima natakallamu kallon ya rasulullah yanzu a kama mu da abin da muka yi magana da shi yake ba abin da zai sa wuta ke ta shiga wuta ne in lamar fari da alisaki ne abin da harsunan ke jawo musu to waye ne kuma sun wuta daga hannunsa Ba ya ɗaukan hannunsa ya take su baya ɗaukan hannun ya saci kayansu baya ɗaukan hannunsa ya yaƙe su ko ya kashe su musulmi na gaskiya baya wannan to ka za a nan kwaran da ya tarantar ce maka ce musulmi ka ce ya eh, mun kai musulmi amma musulmi sun kubuta daga hannun ka ba su kubuta ba kaga ba mu cikakken musulmi ba ne kenan musulunci shafi saura ‘yan ta'adda su je kan mutane su gama da su kuma duk da za a kama bisa ga kana gare su musulmai ne yanzu abubuwan da yake ta faruwa a yankin katsina da sauran sai ga ga a je kauye guda a tada su a kashe mutane wani ga yana ta'addancin kuma yana kabbara Tura wannan suka kira wannan ta'addancin da me ya kama. Dan yana ƙarna annabi ya ce cikakken musulmai ɗan uwanshi musulmai sun kuna daga hannunsa. Dare ne ba zai yi. Al'umman musulmai suna bacci. amma wani kuma kitson shi biyu yana yawo ne ya saci baccin su ne ya saci abin da suka gani kagai shi kuma yanzu ina musulunci wanda yake ya cika karfe suka bacci yanzu dan sun yi bacci da hannun za ka je ka balla mishi goma ko ka balla mishi saman daki ka sace mishi gari ya waye ya ji da kayan da ka sata ko ya ji da gyaran kofan da ka balla gidanka ne amma in za ka zo kana tunanin wani irin sakata wani irin rushewa wani irin kaza kuma abun mamaki ɗan uwan musulmi kana tsakiyar garin musulmai ne in tsakiyar garin kafin kake zai tunanin su ne tsakiyar garin musulmai wani ma ɗan makocinka shi zai je maka kofa zai maka sata maka ta'addanci to kaga ina amfanin wannan hannun ɗan uwanka musulmai ne ba su kusa da kai ba amma kuma ka zo kana maganar musulunci ka je ka yi wannan ƙwarna gari ya ware a ana tallafi ne shugabanni ba a shi da shi ake barna da sauran kalu wani irin abu wani irin rayuwa to a shi ɗabi'an musulunci da akwai buƙatar musulmai sai mun daɗa tarbiyyar musulunci a jikinmu walmuhajir cikakken ɗan hijira wanda zai ce aina hijira galibi hijira kuwa sun mai hijira ka kaunar da wanka ka koma wani anguwa amma babban hijira da yake zuwa a hadisai ka gudu a garinka da aka hana ka yin addini ka koma garin da za ka yi addini cikin ruwan sauki ba wanda zai takura maka wannan shi ne hijira to annabi dai ce wal muhajir cikakken wanda yake hijira da za a ce ya bar garinsa don ya je addini man hajira ma na babu anhu shi ne wanda ya kaurace ma abinda Allah ya hana mutumin da ya hijira nazarci wanda za a ce wannan ya yi shi ne yana aikata sabon Allah rana ce yake na tuba tuban da ba zan sake koma da zunubin ba wannan shi ne cikakken muhajar a wurin Allah amma kayan hijira daga wannan garin da wani gari ne kai wani gari tun da kai farko ne bari ka shirya a yanka ba wanda ya san ka wannan ba yi jira ba ne babban abu kana nan a ka kana nan a ka kana nan a ka. ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಯಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣಿ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣಿ ಹವಾಕ್ಷಯಣಿ ವೇದ್ಯಂ ಕಡೆ ಕಡೆದ ರೇಡನೆ ಕೈನಿ ಸಾಕ್ಷಕರಣಿ ಧನಾಚ ಧನಾಚ ಕೈನಿ sai kake tsakanin da Allah ka duk banda ba komawa to yanzu a wurin Allah kai ne babban mai hijira kuma wannan hijiran wani hadisi annabi ya ce a wani hijiratu ya ci kuma kana fagulata wannan tuban da ka yi sai goge tun tunuban da ka yi a bara Allah ya wanke. Mutabakun alaihi Bukhari da Muslim ne suka ruwaito wa an ku daga gare shi Abdullahi dan Umar dan Asim kenan. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دم الله يجي من أحب دون ديكيسو أن يزحزح عن النار أنيسا كاشد الهدى ويدخل الجنة kuma ya shiga aljanna faltafatihi maniyatu to ya yi ƙoƙarin mutuwan ta zo masa wa huwa yu'minu billah yana mai imani da Allah wani yawmil akhir da rana ta ƙarshe kenan duk wanda yake son ya nisanta daga wutan jahannama ran kiyama ya shiga aljanna ran kiyama ya yi iya yadda zai yi mutuwa yanzu ɗaukar shi na cike da imani da allah da ranar lahira yanzu a iya sabon da yake nufi kullum kenan ka rika tunanin imanin ka ko ina ya yi ba ka rika yi kokarin ka sake gyara shi ya karu ina ya rabu ya karu ina ya ɗan yi faci ka faci kullum ka rika al'amari al'amarin imaninka tunda mutuwa yana zuwa ba sallama a kullum ɗannan ne kuma za a waye gari ranar da mutuwan zai zo ya ɗauke ka da kullum kana ka rana sai zai zo ɗin ka jaddada ka duba ka gyara al'amarin ka to ka tafi da shirin ke amma kana jira sai ka ga malakun mawuti ka ce laula a harta ne ila ajalin karebin fa'asar daba kun mina salihin cewa ɗan yi a tsirar babu na sarki a jalla sai da lokaci a babu Wani ya ciki na yanzu mu mutane allazi yuhibbu an yukuta ilayhi da irin abin da yake so a zo masa kenan mu'amalanci mutane da irin yadda yake so a mu'amalance shi da shi abin da ba ka so karka yi wa mutane abin da kai kake so a yi maka to kai ma karka yi wa mutane ɗabi'ar ɗan adam ya kiro ne abin da kake so gane mutane haka suke zo abin da ba sa so galibin mutane ba sa so da za a tafi da wannan da za a zauna lafiya amma galibi rashin adalci ne mana yawa kai a karan kanka za ka zo kana ihu ni fa ba na so a mun kaza amma an jima kai ma za ka yi irin abun mawani amma kai ba ka so a yi maka kai ɗabi'an mu ma ya zo ya tafi in ka ga wanda ya fi tsanan abu ko to shi ne ɗabi'an shi da ɗabi'an shi ɗin shi ne fi tsanan kuma kar abi amma shi ma shi ne ɗabi'an shi yanzu ɓarawan da ya shahara a tsata

na sama jona ga yadda yake kadan da ake bayani da katon baki da jona a jiri ya saba kisa to ya ci tsoron kisa a kan kowa to ka wannan ba a adalci ba sai abin da ba ka so to ka hukunta ɗan uwanka musulmi ba baya abin da kai kake so to ɗan uwanka musulmi yana so sai ka yi haka ba za a zauna lafiya to amma galibin zai ga rayuwar ba haka ba sai sa annabi yake cewa la yu'minu ahadukum hatta حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه imanin ɗayanku ba zai cike zama imani cikakke ba sai ya so wa ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa irin abin da kake so wa kanka to ka so ma ɗan uwanka irin wannan abu to shi ne ke cewa wanda ke son samun aljanna ya yi ƙoƙarin zuwa wa mutane da irin abin da shi ma ke so a zo mishi da shi sai ka da haka da haka abin da ba sa so ba ba ya so ya kai to shi ma kar ya so wa ɗan uwan shi musulmi kenan amma a waye gari abin da kai ba ka so ya samu sai kana murna in kuma ya same ka sai ka fara zafi wani da ya min jaje ba ranar jin adalcin da kuma wannan na rayuwa Wahuwa ba su babu fili ɓangare, wannan wani ɓangare ne da wani haɗe mai tsawo da ya riga ya gabace mu, sai ba su ba a tula ci da umar. A ba bi da muka taɓa yi a ba ba zai yi wa shugabanni biyayya. Ba babin ya kare maganin tafiye kamar nan wani babun na yi halitta babu babin hari a kan fushi wato tsiyayya wa juna a da ci ne a zuciya a tabahun bilkulu cin juna a zuciya to ka fito kana cin wani kana cin wani ɗaukanka musulmi me yasa kake cin shi me yasa ba ka son shi idan ta ce tana ƙin shi ne saboda ɓarawo ne saboda mazulace ne saboda fasiki ne saboda fajire ne na'am abin da kai yayi amma kuma karka sake ke yin gaba ɗaya ba a yin haka in dai musulmi ne zunubin da ya yi sai ka ke shi ta ɓangaren zunubin shi ta ɓangaren alheri kuma ka shi ta nan wani zai iya cewa to ya zai haka zuciya ɗaya ya so mutum wani wuri ya ke ta wani wuri zai yanzu kana iya jin ciwon kai ko murɗan ciki murɗan ciki misali sai ka rauki fulafin da ɗaci da wani ɓangaren mata sun fulani sun karke su kefe ta yi minti biyar kafin ka haɗe don ba ka so ba ka son shigar don ɗakin amma kuma kana son shi don warkarwa da ne yi to mu musulmi duk ɗan adam ajiye duk ɗan adam tara ne bai cika goma ba to kowa yana da alkhairi da shirri ɓangaren shirri ka fito ka nuna ba ka tare da shi kenan ta ɓangaren alkhairi kuma ka koya mishi ba ka ce ta nan muna tare in ya ga ko ta ina ba ka sake mishi sai da ke yi magana ka ce to a abubuwan shirin ya ta zai a sai da sai don kuna da amma na yau mun ce za to a yi yau a yi kayi abin kirki muna tare to yin haka za ka yi in kwarajin na yi amma wani yana aikata shirin. rande matsoyin alkhaita ce ta wanan sai da kun sake kore shi sai ta ato shi ke nan ba ina da Allah ce mai wani biyan da mutum ya lalace iya zuwa abin alkhairi ku tallafe shi ku ba shi gudunmawa ya samu kwarin gwiwa gobe kuma zai yi ƙoƙarin ya bar wancan abin na Yeah. Eh.

to wanda yana sa mutum ya ƙoƙarin gyara aikinsa ko a baya ba akwai labarin da na karanta na shahararren ɗan ƙwallo ne a ƙasar ya je ya yi wani babban masallaci Jago nena zauna masallacin neman taimako, za a ce kudus za a ce kaza. Janareto za a ce mai ko kuma janareto a bata za a ce sati. Sai ta daidai shafai babban janareto a aka ja ka ɗauka ka aka rana ne ka ce duk abin da ake na masallacin ta zuba ga yana ya ɗauke kowa da wani karfi shi ne yanzu da kai ne ya tunani ya ce yanzu haka yake da ba ta mura kai shiga inda zai samu ladar a hankali shi da kan shi ya da ɓannan ya zai rungumin addini amma in muka waye gari in mutu abu a ja'a wani ɗan iskar nan ne sai ka tubarar da zai ji abu ya zama ta shaƙa mini da wala wani labarin da yake barwa da yanzu garin nan da'awa ne shi ke cewa wai yarinya ke karuwa ke ke tattu ba ta ce ta bar karuwanci tana zirci addini da tafi da zuwa islamiyya ta watar da ɓarnar yawan ya zo neman auren ta ta wannan yanzu ta taɓa karuwanci sai a kuma tana da sha'awa kowa ya gudu ta na so ta yi komawa ke to wannan barna ne a cikin mutum yana da alkhairi ɓangaren alkhairin shi amma na mishi baya ɓangaren shirin an to da kan shi ne karatun tara zai ga ya gyara to yake cewa a tabahu ki a zuciya kenan mu duka gwada kiyayyenmu ga mutane ya zama a kan addini ne kuma ne yana da matsala da addini to kiyayyenmu ya zama a kan wannan dukkanin mu'amalolin shi kuma in zai gyara ba zai gyara addinin mu duka nuna mashi ba ma tare da shi a nan sai zan kamar da mai ahalari ya ce wala ya zuzu lahu su hukutu fasiki in mutumin banza ne karka tafi da shi kenan wurin farkancin shi ka da shi ba tare sannan kuma wurin alkhairi da zan kuna tare wurin sharri da zama kun rabu yanzu gane ne biyayyenmu na mutane a kan al'amuran duniya ne wani ya kasa da wurin neman aure wane ya yi mun kaza wane ya yi kulmana wane ya yi kaza wani abin ma na kan zato mutum kawai sai ga yayin da makamantar yanzu saboda yau na kuma suna suna sai ga yana kawai da kai ashe an je an faɗi wani magana ne a kan baka labarin ba shi kuma rashin adalci tun da ba a bakin ke ba ya zo ya tambaye ka ba zai ko ya ɗauki shi yadda aka haɗa kariya sai ka mun kirkiro wani abin da za mu yi ta da junanmu والتقاطع da yankewa juna yanke juna a wato yanke zumunta musulmi akwai zumunci tsakaninka da ɗan uwanka musulmi ko ka je ko ka kira a waya an Rashi, ka je ka gaishe shi ba shi da lafiya ka je ka gaishe shi duk wannan su ne zumunci to wasafafa yankewa fiye ya zama an jera wannan an yi wani da suwa ka je ka mishi tare da yana mishi a zuwa ne kwanton ba zai je ba ne sai an

to ya rage don waɗannan ba daidai ba ne duk musulunci da wahala wata dabar da ba da baya ka haɗuwa da shi ta ka jira da ba wani zuwa ne na bacci daga haka ya je na hira kaga magana ya juya baya ce dan an tashi ya yi kama ne da yadda ɗabi'an yake an sun ɗan yi ba daji da wani tona ya ci wura ne ya gani sai juya wancan ma sai ba an ba da baya kuma wani shi gudun musulmi sai na ɗaukar hatta zahiri kar ku zo kuna zaune da yan uwanka musulmi kuna hira kawai sai ka zo ka ja musu bayan haka a wurin zama haka ba daidai ba ne ka juya ka kalle su da fuskanka hatta ya bin musulmi lokacin da yake raye ko sallaka masallaka wani mai da sallah sai dan matsa gaba sai zama kuna kuna bayan shi bayan shi yana kallon sai ce kai ma ne layin ka ko kuma ka zuwa ka kalle su haka amma ka baya baya don ɗabi'a lokacin da kuke zaune mutanen ka zuwa ka ba da baya to wani ɗabi'an girman kai ne ba kamar kana jin su ɗin ba komai ba ne kai ɗin wani abu ne to wani ba ɗabi'a ba ne mai kyau balle kuma a ce wani abu ne ba faru aka ce za a ƙaurace wa juna na son gama lokacin ya tafi za mu zoye mu sake tashi daga kan bayan abin da muka karanta da daidai wanda yake akwai ɗan uwar malam yahuda wanda yake zuwa karatu yana zama a nan mai gidan shaman mahaifiyar shi ba ta da lafiya tana asibiti to almanin kuɗi ya ko kamar za a yi mata aiki ya koya yaya dai amma tana fama da jinya tana asibiti muna roƙon allah allah ya ba ta lafiya Allah madaukakin sarki na baiwa sauran marasa lafiyar mu lafiya. Muna muke da lafiya Allah ka kara mana lafiya da imani. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikansu ka gafarta musu. mu kuma Allah ya ɗauki rayuwarmu a kan imani da haka wanda ya samu dama sai ya gaishe shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن da إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك